babin da ya zo na bayani in an jimma mutum ciwo za a yi kisashi za a sai a ce a ba za a raba ba za a biya kuɗi maimakon ramuwa ɗin maimakon an ji masa ciwo abin da yake hakkin shari'a shine a rama yana da hakkin ya rama to sai aka ce mishi za mu karanta hadisin shine zai fassara mana wannan ma'ana aljari yaftadi bil wanda aka jimma nasa ciwo sai aka zo ya ce shi ma yana son a yi ramuwa a rama to waɗanda suke za su yi za a rama kansu ɗin sai ce a'a to za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza sallallahu alaihi wasallam za a ga kyawawan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda yake tafiyar da al'amurra ba nuna ƙarfi ba nuna abin nan insha Allah to gaban <clears throat> muna cikin madina kenan manzon Allah ya aika wani ya je ya karbo sadaka zakka to wanda ya je karbo zakka din sai aka samu sabani tsakanin shi da waɗanda za su bayar din shi mai neman zakka din sai ya jimma wani ciwo sai aka zo aka fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wanda ka aiko ya jimma mutum mai ciwo za mu rama an fahimta قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن هذيفة مصدقا منذ الله يأيكي شيء كرو زكا متاني صدقة فلاجه رجل في صدقته sai wani mutum lajahu ya yi jayayya da shi sai aka samu sabani tsakaninsu fadarabahu abu jahamin fashajjahu sai abu jahamin da manzon Allah ya aike shi je ya tattaro zakka sai ya bugi mai shi fashajjahu sai ya masa rotse fa'atau nabiyya sallallahu alaihi wasallama faqalu alqawad sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ga wanda ka aiko ya zo yayi madan dan uwan mu rotse mu kuma ramuwa muke so ya rasulullah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lakum kaza wa kaza za a biya ku za a ba ku kaza da kaza kun yadda <coughs> falam yarda suka ce a'a ba mu yadda ba faƙala lakum kaza wa kaza sai manzo Allah ya ƙara musu za a ba ku kaza da kaza faradu suka ce mun yadda yanzu faƙa sallallahu alaihi wasallam faƙala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni khatibun ala nasi wa mukhbiruhum bi ridakum sai manzo Allah ce zai tara jama'a yi musu kutuba in ba su labarin yarjejeniyar da muka yi da ku kuka yadda qalu na'am suka ce eh mun yadda da haka fa khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kutuba sai ya ce inna ha'ula'i laythiyina atawni yuriduna al-qawada wa'annan mutanen bani laith sun zo wajena suna neman ramuwa fa'araltu alaihim kaza wa kaza sai na ce zan ba su kaza da kaza araditun kun yadda kalula suka ce ba mu yadda ba fahamma bihimul muhajiruna sai muhajirai suka yi dira'a suka yi fishi suka zaburo musu manzon Allah ce zai ba ku za ku ce ba ku yadda ba fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam an yakuffu shi manzon Allah ce a'a ku kyale su kada ku yi musu komai hakkin su ne suke da hakki sai in sun yadda in ba su yadda ba sai a yi kawai fakafu sai suka sai suka kyale su thumma sa'an sa'annan sai manzon Allah ya sake kiransu fazadahum ce an ƙara muku kaza da kaza kun yadda fa qala araditum kun yadda qalu na'am suka ce eh mun yadda qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni khatibun ala nasi wa mukhbiruhum bi ridakum yace zan tara mutane ne musu bayani ne musu khutba in ba su labarin kun yarjejeniyar da aka yi kuka yadda qalu na'am suka ce eh mun yadda haka fa khataba annabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala araditum qalu na'am suka ce eh mun yadda wannan yana nuna mana cewa wanda yake da haƙƙi fa shi ke da iko shi ke da mulki a yake da iko a hannunsa duk yadda za ka yi sai dai ka rarrashe shi hakko ya samu yarjejeniya dan shari'a ake bi in yace a'a ban yadda ba ba za ka nuna masa fin karfi ba manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane zan biya ku kaza manzo Allah ce zan biya ku kaza kun yadda suka ce a'a ba mu yadda ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yi fushi ya ce to na kara muku kaza ciniki ake yi kun yadda suka ce eh mun yadda to sai manzo Allah ce to zan tara mutanen ba su bayani yarjejeniyar da muka yi da yardan ku aka yi wannan ba fin karfi aka yi muku ba muhajirai da aka zo ana ba su labarin cewa manzo Allah ya ba su kan sun ce ai ba su yadda ba suka yi ca a kansu za su yi musu duka manzo Allah ce a'a ku kyale su kaga hakurin manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam da haka aka magance abin to da sun ce ba za su yadda ba sai ramuwa ba yadda za a yi manzo Allah ba zai nuna musu karfi shin karfi ba yadda da haka abin da haka aka tabbatar da shari'a an fahimta ba a nuna mai haƙƙi ba a nuna masa fin karfi hakkinsa ake ba shi a zauna lafiya in aka nuna masa fin karfi to wanda ya fi karfi shi ma yana nan yana jira gashi na ce inni khatibun nasa wa mukhbiru zan ba su labari yadda kuka yi duk da shi karshe ma da sun yadda da sai da kara musu sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya sai abin na wajen Jabir me aka yi dai sai wani me na sai kaza ka yadda da kaza da aka zo ma madina yace ga kudin ka kuma da je kada abin ka sallallahu alaihi wasallam mm. eh mutane su shaida cewa kaza kaza ga yanda matsalan aka warware ta eh ga wannan ya nuna ga yadda aka warware ta kuma zai koya ma mutane yadda ake yi ƙalabin e. haka mutum na da haƙƙi ko kana gwamna ko kana shugaban kasa ko kana sari ko menene filinsa ne ko gidansa ne gwadon gidansa ne ko menene da me ba a nuna masa fin karfi za a karbe wannan wajen a canza maka ka yadda eh ya yadda duga inda za a yi sai an tabbatar masa da nan a rusa wajen amma ba za a yi ai kasa ta mm, gwamnati ce a'a kasa ta Allah ce kasa ta gwamnati ce gwamnati da kasar duk ta wace ce ta Allah ce eh haka manzo Allah ya fada mai ya mashar yahud innal arda lillahi mun gane ko annabi Musa kuma ya fada mutanen sa ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin ayoyi ne guda wa'annan matsaloli ne guda biyu duk wanda ya san sirrin da ke cike na aiki da su insha Allah ba zai sha wahala ba sosai ista'inu billahi wasbiru wai mai kenan innal arda lillahi yurisuha mai yashta eh, kaji kai ka ce kasa ta Allah ce ce a a tabbas kasa ta Allah ce wanne ne fi daidai kasa ta Allah ce yurisuha mai yasha'u wal aqibatu lil muttaqin eh haka manzo Allah haka Allah madauki sarki manzo Allah inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba ai ba abinda za su yi mana ba abinda za su yi same mu saboda waliyallahu majibincin al'amarina mai taimakona na shine Allah waliyinka allazi yalika ba za ka taɓa bar wani ya zama kusa da kai ba sai wanda ka amince da shi sai wanda ke son ka sai wanda ke da abin da baka da shi zai iya taimaka maka da shi ya yace inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba to mas'alan ta tsaya kan waliyallahu allazi nazzala sai ce wa huwa yatawalla salihin malamai suka ce in dai ka zama mutumin kirki kana yada sunnar manzon Allah yadda ya kamata wallahi duk abin da aka shirya an shirya a banza a wufi Allah na tare da kai duk abin da aka yi sai an kyale ka Allah na tare da kai amma wani ya mutu yau gobe wani ya mutu a'a wannan kuma wani tsari ne daban da Allah ya halicci bayan sa baki daya kowa ya kaddara masa ajalinsa wani yana cikin cikin mahaifiyarsa zai mutu wani wata daya wani shekara ɗari kowa lokacin sai kai zai mutu ba shi da alaka da kana kaza ko baka kaza kana sa'an nan kuma mutuwa din nan yadda Allah ya halicci kowa ya sa masa ga lokacin da zai mutu haka Allah ya kaddara mu kowa dalilin mutuwarsa wani yana cikin mahaifiyarsa zai mutu wani fara zai sha ya mutu wani harbe shi za a yi wani wuka ce wani jirgin sama wani mota wani menene duk abin da zai je ya dawo ya kasance dai in ka samu sa'an zuwa lahira kai ka ci nasara ba shi da cewa kana da sassauci ko ba ka da sassauci ba shi da cewa wanda ya fi kowa sanyi da sassauci Allah bai kaddara masa za shi lafiya lafiya ba haka manzo Allah ce azillahu wa bashirhu bil janna ala balwar tusibu sayyidina usmanu mala'iku suna mala'iku suna jin kunyarsa amma manzo Allah ce abubakar zaka shiga aljanna dan aljanna ne umar dan aljanna ne amma usman dan aljanna ne amma amma me akwai matsala gaba sai ce wallahu almusta'an wanda ke sai aka harbe shi ko aka sare shi mutuwa ya mutu nashi ya zo da sauki da wanda ya san za a kashe shi kun eh. manzo Allah ya faɗa kullum mai mutum zai ta tunani, kuma haka matsalar ta zo mishi haka matsalar ta zo mishi da akwai wata hanyar da za a bi a kautar masa da wannan manzo Allah zai kyale shi manzo Allah sai amma haka Allah ya kaddara dalilin zuwa samun shahadar sa ke shikenan tare da cewa ya yi ayyukan alkhairi da manzo Allah ce ma darra Usmana ma fa'ala ba'da da yau, amma ga sababin sanadiyar shahadarsa shine wannan abin shi yasa da suka zo suna yi ya leko ya gansu ya ga suna yi ya ce mun karanta hadisin wannan ko ya kowa da ran da za shi lafira. in ya ranan ya ranar ta zo ba za ka iya kwana duniya ba sakan ɗaya ba kuma kowa da sababin da Allah ya kaddara za shi lafira wani wuka wani bindiga wani hatsarin mota wani jirgin sama wani abinci zai ci kawai cikin shemur da ya fadi ya mutu wani kaza kaza kowa da abin da zai kai shi lahira abba shi ne ya ce تعددت الأسباب والموت وإذا لم تمت بالسيف مت بغيره تنوعت الأسباب والموت واحد mutuwa kwaya ɗaya ce sababban ne suke da yawa abinda ake so shine a tafi a sa'a in mutum aka zo a kashe shi ya samu shahada me aka me rasa ya samu alkhairi ke an fahimta an fahimci wayannan ayoyi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yu al innal arda ayu ard dukkan kasa dukkan kasa halittan Allah yurisuha mai yasha yana gadar ma wanda ya ga dama shi yasa in kana da gidanku kana da gadon gidanku kana da menene gidanku ka tashi ka tsaya gadan gadan yadda ba za amma ka tsaya kana ji da kai ai mu ne kaza iyayen mu kaza wa'ansu suka zo suka bi hanyar da za su samu sai kuna kana kallo abubuwa za su yi tafita hannunku kuna kallo ba wai ba da son ku ba saboda kun bar hanya dole ba wai sai kuna so ba innal arda lillahi yurithuha man yasha'u wal aqibatu lil muttaqina eh har ta bi aba'in lahum sharafu qulna sadakta. walakin bi'sa ma waladu walaysa al-fata man yaqulu kana abi innama al-fata man yaqulu ha ana za eh isharat alamomi duk suna bayyana wannan alamomi duk suna bayyana wannan yara suka zo su ce malam za mu bude sunna tv na ce a'a ba masu rigima wanda kuka ce zai bude muku sunna tv nan daga togo yake kuna faɗa yana bude muku wayansu ma sun ce sai a bude musu to mas'alar sai ta zo a kasa ya kasa yin ayyukan ma pakistan ya ce a ba komai za a yi aka je aka yi yanzu sunna sunna sun kai tasha nawa ga yara suna ta karatu suna karantarwa to wannan yana nuna ana challenge ku kenan to kuma ku fito ku yi challenge ne ku fito kuma ku yi ta karantarwa ga yara suna karatu suna duk inda ka bude wannan yana karanta buhari wannan yana karanta riyadu salihina wannan yana karanta duk littafin sunna wannan yana karanta komai duniya ko suna ci to kai da kake cewa abu naka ne za a zo a kwace ka fito kai ma ka nuna isanka ka nuna ka isa ko ka fito da abinka ka karantar a gani kasan za a yi ma dariya ko ka zo ka kama gaskiyar ka karantar ko ka zo kai ma ka ɗauki gaskiyar kana karantarwa sai ka rusa kanka da sai ka gina kanka yanzu to za ka kare martaban gidan za ka kare martaban iyayenka za ka kare martaban wanda sai zo ya da kai ko ya kore ka amma ana nan yadda ake wallahi sai an zo duk abin da kuke gani na ɗaukaka wajen sai an zo sai Allah ya zo ya shi duk ya kai shi inda ke so an fahimta inna waliyallahu allazi zalal kitaba. wa huwa yatawalla ba manzo Allah yace yatawalla salihina mana duk wanda zo yana bin sawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yada addinin manzon Allah sunnar manzon Allah yadda manzon Allah yayi wallahi tallahi yatawalla salihina Allah zai kare shi Allah zai zama mai taimakon shi Allah zai zama tare da shi yadda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam قال ابن ماجه سمي سمعت محمد بن يحيى يقول تفرد بهذا معمر لا أعلم رواه غيره yanda manzon Allah ya tafiye da al'amarin kenan ba nuna fin karfi ba ne in ka fi karfi na kai Allah ya fi karfin ka to yaushe za a zauna lafiya ke ni ka wahal da ni ban huta ba kai kuma zalunci kai kai kuma Allah ya kama ka baka huta ba to me kenan aka yi to an fahimci wannan hadisin babu aljarihi yaftadi bil qawl kenan ko maimakon ayi ramuwa sai aka biya an fahimci hadisi yanda manzo Allah ya ko da suka zo me suka ce suna so ramuwa manzo Allah ce to barin ba ku kaza ku barin manzo Allah sai da ya rarrashe su sai da ce zai biya zan biya ku kaza a abe saboda me saboda wanda ya je abin manzon Allah ne ya aike shi wanda ya je wannan abin manzon Allah ne ya aike shi an fahimta tunda manzon Allah ne ya aike shi abin da ya je dauko manzon Allah zai biya su sallallahu alaihi wasallam babu diyatil janini babin da ya zo na diyan dan tayi a cikin cikin mutum dan jinjiri a cikin cikin mahaifiyarsa ko mace tana da ciki sai wani ya zo yi sababin da yi barar da abin da ke cikin cikin ta. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة بغرة عبد أو أما manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukuncin cewa in aka kashe ɗan tayin da ke cikin ciki mace aka buge ta barar da shi za a ba da gurratin abdin au ama za ka ba da bawa ko baiwa فقال الذي قضي عليه wanda manzon Allah ya zantar da hukuncin a kansa zai bayar din sai ce a aqilu man la shariba wala akal za mu bada eh, eh, za mu bada diyan wanda bai ci ba bai sha ba wala saha wala sahalla bai fito da rai ba kuma a ce mu biya wa mislu zalika yutallu a irin wannan aka bugi cikin mace ta barar da cikin abin da ya fito mace ce ai ba sai an biya wani abu ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زون الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي إن هذا لا يقول بقول الشاعر أي وأن ياكا ومغانا بتصاري لا أقل ولا شرب ولا كذا ولا سا معنى ياكا وسجع كده fihi gurratun abdun au ama sai manzo Allah ya tabbatar da sai an ba da wannan an fahimta daga nan mun fara ɗauka mun fara gane fahimtar sanin muhimmancin ɗan adam ke nan ƙala haddasa abubakar bin abi shaiba wa aliyu bin muhammadin ƙala haddasa wakiyun an hisham bin urwa an abihi an ilmiswar bin makarama ƙala ya ce istashara umaru ibn al nasa fi imlasin al-mar'a yani suqtaha sai na umar yana khalifa ya tara mutane yana shawara to mace ce take da ciki aka yi dalilin da ta barar da abin da ke cikinta fa qala al-mughira bin shu'ba sai mughira an shu'ba yace shahidtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qada fihi bi ghurra yace na halarci inda manzon Allah ya zantar da hukuncin za a ba da gurra abdin aw amatin umar sai sai na umar yace itini bi man yashhadu ma'ak ka kawo wanda zai shaida zai ma shaida akan wannan abin da ka faɗa fa shahida ma'ahu Muhammad ibn Salama sai Muhammad ibn Salama yace eh ni ma shaida ne akan haka قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال حدثني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سيدنا عمر تارى جماعة كبان بيان يند منظر الله يحكم أكان حكا يعني في الجنين dangane da ɗanta yadda ke cikin mace aka bari ta da shi فقام حمل بن مالك ابن ابن مالك بن النابغة فقال kuntu bayna mar'ataini li shi wannan ba Allah ce ita ce na kasance tsakanin mata na guda biyu suna fada ina tsakanin su فضربت إحداهما الأخرى بمسطح sai ɗaya cikinsu ta ɗauki sanda ta bugi ɗayan faƙatalatha sai ta kashe ta ta kashe abin da ke cikin cikinta wa qatalat janinaha faqada rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil janini bi qurratin abdi sai manzo Allah ce dan da aka kashe za biya kaza wa an tuktala biha sa'annan kuma ita da kisan kan kuma za kashe ta kaga kai ka samu aiki kenan ta matanka ɗaya ta kashe ɗaya ita kuma za kashe ta to ya yi kenan babu mirasi min diya ba za a ce ya rasa komai ba da ya magaran biyu ya fada kuka sanya hudu ne in hudu ne akwai sauran biyu a je kenan eh <laughs> Eh, in shi zai biya da in shi zai biya diyan a za mu karanta mu insha Allah